shi yasa Allah na baka dama tashi ka buga aiki na lahira malam ka bar shatsai ran da zaka kwanta zaka sha mamaki wallahi tallahi billahi zaka iya tara biliyoyin naira amma abin da zai iya amfana ka wurin Allah kila bai wuce miliyan ɗari ba kuma kai kana ganin shi wani tashin hankali ka aikata kana tsoron talauci wani talauci aka kawo ka daga tsumma aka katsa jini jikinka kuma aka azurta ka wanda ya maka wannan gatan zai gagara ya maka abin da ya fi ne duk abin da kake tsoron shi zai maka zama wakilinka a kansa ذلك بأن الله مولى amanu wa وأن kafiri da na لهم to imani mutum ya bar abin da zai amfani shi shi ya fiye masa shi ya sa kowa wannan fa ba sai mai kuɗi kaɗai ba fa kar ka ɗauka da masu tarin dukiya kaɗai nake magana ba haka ba ne wallahi ba haka ba ne kaga bishiya da za ka je ka siya a wurin masu sai da fulawa ka je ka samu wani masallacin juma'a ko wani wurin da ka ga ya kamata da inuwa a wurin ka dasa wannan bishiyar da bata wuce naira ɗari uku ko ɗari biyar ba ka rinka bata ruwa da kanka ko ka samu almajirai suna bata ruwa kana biyan su ta miƙe wallahi sai ka shiga aljannan da wasu malaman ma ba su samu kamanta ba rahama ce ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga wani mutum yana jujjuwa aljanna saboda wata bishiya ita cutar da mutane take ya cire ta kansu cutu to kai kuma da ka samar da bishiyan da mutane su amfana fa me zai faru kaga ana sa ran aljanna ce gidanku daga iya karfinka kar ka yadda baka wani aikin da bayan tafiyan ka za a ga wannan aikin kar ka yadda musulmin kwarai bai haka musulmin kwarai bai haka ka bar abin da zai gudana saboda rayuwarka za ta kare amma insha Allahu Ka kana da damar da zaka bar abin da bayan rayuwarka kuma in Allah da rahama zai ci gaba da binka wannan kana da bukatan shi a lahira